كالثمار وكرسها المسك كالترب للبستان وكذلك الماء الذي يسقى به بدا كالورد للظمآن وإذا تناولت الثمار أتت دذي آه، لم تنقطع أبدا ولم تركب نذو سنين إلى ميزان وكذاك لم تمنع ولم تحتج إلى ميزان بل بل ذللت تلك القطوف فكيفما ولقد أتى عثر بأن الساق من ساق وواء بيان قال ابن عباس وهاتيك الجذوء سمرة من أحسن الألوان ومقطعاتهم من الكرب الذي فيها ومن من العيدان وثمارها ما فيه من عجم كأم الكلاب bari a bashi haka dai tun da kaga in an karanta baitoci ba tambaya ba tambaya in za ka riƙe kayan ka kashi biya hmm? to ka riƙe abin ka daga nemi jiya, nemi lilo ka ɗaɗɗaure su galilo da araha ya ba hatikar simar itatuwan aljanna ya daɗin waɗannan ‘ya'yan itatuwa wa garsiha fi miskin wurin dasa su fa a cikin almiski ne rairayi tunda daɗin abu yana da alaƙa daga ƙasar da abun ya tsoro مسكي آه، في المسكي ذاك الترب للبستان wannan shine kafan wurin ذاك الترب wannan shine rairai للبستان وكذا وكذلك الماء الذي يسقى به يا طيب ذاك الورد للظمآن وكذلك الماء أي هكا da su wa'annan itatuwa suka sha alladhi yusqa bihi wanda aka shayar da itatuwan da ruwa ya tiba za kalwirdi ya daɗin wannan ruwa lizzam'ani kai karan kanka da za ka samu ruwan ya ne wa idza tana wal tathimara atat naziratuha fa hallat dunaha bi makani wai za ta nawalta simara idan ka tsinki wannan ɗan bishiyar atad naziratuha yar wata sai ta ɓullo. ba idan ka je misalin um, mangoro ne kaga kyansa ya kai kyau in ka tsinke shi sai wani ɓullo bul aure ya ma fi wannan kila na hannunka kyau in za ka tsinka sau dubu to wani zai ɓullo aure kai wannan sai dai Allah ya kai Don an je ko ai kallo ma ya isa mutum. Ko bai shi ba. Ka ayyade shi. To za ka kada Allah ya jarace mutum ce an ce ka ce kallon ma ya ishe ka to kalla ka wuce. Ce a Allah an tuba nake. fi kallon ma dai kaɗai muke gani. Iza ta nawalta timara. in ka tsinki dan ita a tad tuwa, ir uwarta sai ta bullo. كما سنة دين جوناني فحلت دونها تقفي مدى دين تبي مكان لم تنقطع أبدا ولم ترقب نزول الشمس من حمل إلى ميزان لم تنقطع يا توان بافي أنكوا أبدا ولا ساباني جهامو ميشي والله سبحانه walam tarqub nuzul ash-shamsi ba ta jiran rana ta buge su tunda mai 'ya'yan itatuwa sai rana ta buge su za su yi nuna za su yi kyau za su za su fi daɗi min hamlin na yin cikin su ila mizani wa kadhaka kalam tumna walam lam ila an tartaqi lil kinwi min idani wa ka ai haka lamarin yake lam tana, ba su kin yiwa yi suke wa lam tahtash ba ta da bukata ila an tartaqi lil qinwi ta haukan nono ani min idani a ko ina dan isan ne ga sunan kaga dibino ai ba ka samun sahi a jikin nono to wancan dibinan ga sunan ko ina kawai bishiyar daga sama har ƙasa ‘ya'ya ne. Hmm? Mene ne? Lilƙinmi na ce. A ofil idani na ce. Ka dai ka yi ƙoƙari ka riƙe fasara da za ka riƙe don kada gobe ka zo ka ce min سأقول عنك الكني من اليوم اسمك رجع إلى كني اسمك كني بل an horar da su ne an horar abun ya zama kama ce maka programming ɗinsu aka kawai haka an sarrafa su an abun nan ɗinsu yi suke babu wata wahala babu kaza zullilat تلك القطوف فكيف ما شئت انتزعت يدك كيسو هكذا كتشتريسو انتزعت بأسهل الإمكان ما في سوج تاقا ينظر منغرو سير خاندا بل انتناك هاو أشي أكوي ترور وصمان كهو سجمونا دون منغرو أقوتي gura amma duk wanda ya hau da ihu zai sako har da suka zage sai dai jima daga ƙasa hmm to ba don an sare mangwaron ba da zai ce wace irin tokar ne ko ce irin toka eh? in dai wuta ta kona ice to shafa ba sa cizo eh a tun da ka gaga dan kauye ne ya gwada da kallon shi ba ka jin irin maganganun shi ya zai sai mun je mun gwada gwada shi a kauyen muka tabbatar da haka ne kai kuma ta kauyen ka je ka same shi ya yi kama da su sosai zai iya yi wanda yanzu ai wani ma bai san akwai wata tururuwa a sama ba dokin tururuwan ku to kana ma su ce yar fulani an ki an ki faɗi ne saboda <laughs> an san fulani na nan za su rama to in dai haka ne daraja ne a gare su ba ta tabuwa kaga ya yau kafa ya biyo rashin ina akwai yar fulani a kai ce dole ba ta kyalewa ta kire ni <laughs> ga mangoro kana kallo ba da kowa ba reshen dibino ah, da mangoron fa aka fare shi ya sauka da ya aka faro shi kasa malam da aka faro shi kwashe shi ya gagara sai dai ka kama da gudu ka kawo bakin keke kabiru ba da kai aka yi kwashe wani cin ba da tsiya aka sai dai ka kama da gudu ka je ka yara. amma hatta reshen da aka faro suka sako suka tsaya a kan reshen su sa zame hawa. <laughs> Wai ba ta koro wani. Wai ma ba ta koro ba. Kenta ta samu kiwon falo. Ije ije zai yi na kuka a sama. Ya dab'i. ba sai a watsa ba, ya faɗo. Walakada ata آثر بأن الساق من ذهب رواه الترمذي ببيان ولقد أتى آثر حديث يازو بأن الساق شي إشن جندين إشن من ذهب na zinari ne in ya gizo masu yake na sai fi da yayin itatuwa sai fitar da abin nan din wannan ishe ma la ainu ra'ad suna ne dai aka ce ishe tun da an san ishe jabin rawahu tirmidhi bi bayani qala ibn abbas wa hatikal juzu uzamurratun min ahsanil alwan. dan Abbasu radiyallahu anhu yace wa hatikal juzu'u wa'annan rassan zumurrudu dutsen zumurrudu ne wancan an ce zinari wannan zumurrudu ya fassara shi a ƙasa yace az-zumurrudu huwa zubarjan wa huwa hajarun karimu amma akdarul launi kore ne shi shadidul khudra korancin nasa ya kai kore shaffaf ina da gare gare bai da duhu a sa min asanil alwan wa muqatta'atuhum min al allati fiha wa min sa'afin min al-iqyani wa muqatta'atuhum rassansa ya ce mata al min al-thiyabi yadin su kenan shibhul jibali jubabi kaman jibbobi wana huwa min al-khazz dinari ne an azum al-hari ne muqatta'atuhum mai afansu min al-karbi to me karbi ita al-karbu an-nakhl usulu sa'afi mana gindin inda kaban ke ɗaukowa al al'irafi allati minha alkatafu min alqarbi wa wato karbi abina dibino akwai sa'af din, inda ganyen yake kabar take in ka biyo gindin ya biyo kusa da zaga yayi yi ina jikin gindin din. e ana faro shi shi kan bushe da sauransu to wannan ya duddukan su ɗin zaka iske ɗinke suke kamar irin wannan bawon kaban ba wani za a ce masa ko menene gindin gindin icen dibino min alkar ayin alkarbu alladhi fiha wa min sa'fin haka daga kuma kaban min al-iqyani duk iqyanu ne wa thimaruha ma fihi min ajamin kam salil kilali bajallatul ihsan isimaruwa ƴaƴan itatuwan ma fihi min ajamin ba kullu nama ne zalla Ha? kamar ruman ko kamar aful ce kamar aful kamar ruman ina hmm? eh, bi e eh, shi ma haka yake to haka iyayen ta ba ajam ka amsalil kilale manya manya kaman tuluna fajallazu isa ya isa ta gago kada mutum